manuniya. sai dai duk da dukan kawo kan da 'yan majalisar ƙasa suka yi wa dokan nan ta ganin an yi zaɓe da na'ura mai ƙwaƙwalwar da 'yan ƙasa suka dinga tasawa a gaba. Har ya zuwa yanzu wasu gaggan 'yan siyasar da ke cikin jam'iyyar adawa ba su haƙura ba. Inda za a ji abin da mutanen Najeriya ke so a ba su electronic voting din nan. Ba haka ba 2023 zai kawo muna damuwa. Don mutane suna gani ana shiri ne kawai a yi mahakuri. Sakamako na so ya yi cuta ba inda ba zai iya zuwa ba. Wal lahira ne dan ya je ba zai dawo ba. Su kuwa fitattun cikin 'yan siyasan da da su aka kirkiro jam'iyyar APC da suka ce sun kafa ta da kyakkyawar turba cewa suke yanzu dai sun riga sun gano sun taka tarkon tabaibayin 'yan rinto da rimba-rimba. Mu an yaudare mu waɗanda muka yadda kan cewar matsalar Najeriya jam'iyyar PDP ce. Eh, Jonathan a ce har yanzu ana na ana zaurincin sai dawo jam'iyyar APC ya musu takarar shugaban ƙasa. Ita kuwa Hajiya Naja'atu Muhammad ta jam'iyyar APC gaya wa duniya take cewa idan dai magana ce ta hankaɗa mulki kudancin Najeriya to ba za ta taɓa sabuwa ba. Tattalin arzikin ƙasa duk yana hannu. yawan namu ma kuma shikenan sai mu dauka mu ba dan an yi mana ne kai me na sama ya ci bare dan tsinko mu ina ma ruwan dan lahira ne da mutuwa me yiwa masu sauraro ba za su rasa gabza karo da labarin da ake ta cewa hukumar nan da ke kula da kafa labaru ta rufe wani gidan talabijin ba sai dai shugaban hukumar kula da kafa labaru na tarayyar Najeriya NBC ya ce ba haka labarin yake ba ban kwaci lasin din talabijin din su ba akwai ka'idojin zaka bi tukunna shine zai duba matsayin hukuncin da ya kamata kai masa Wannan fa sai sayan so mun taɓin sassaƙen muryoyin da za mu murgino muku ne a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma saninmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniyan da maganar siyasa ya tasa a gaba. Domin manuniya magana take ta tsantsar tsibe gaskiya da tsintsince tsakuwa daga tsaba. Domin burin shirin shine shugabanni da waɗanda ake shugabanta su samu sassauci sanyi da sawaba. Mai yiwa kuma neman sassauci da sa'idan ya sa wasu 'yan siyasa ke ganin idan ana son a gyara maganar zaɓe a daina rumba To dole ne a rungumi tsarin tsibe na na'urori masu kwakwalwa wajen yin zaɓe da tattar sakamako ba ta da wani rinto ko rimbarin ba ba. Wannan dai shi ne ra'ayin tsohon shugaban ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kuma tsohon gwamnan jihar Naija Dr. Ma'az Babangir ali da ya ce idan an yi haka to za a rage wa 'yan ƙasa fargaba. Maganin zaɓe yadda suka bar shi a sake yanzu shi ne mutane za su gurɓata zaɓuɓɓukan da za a yi a wurare da yawa wa'yansu kawai su zauna su rubuta su ce ga yadda yake amma idan daga inda aka yi zaɓe aka aiko shi to za a zo a duba a Abuja kuma duba abin da aka rubuta a can ƙasa a sani ya ake ciki kana ganin najeriya ta kai munzalin da za ta yi irin wannan zaɓen kwarai kwarai kuwa yanzu ina ne za ka je inda babu intanet duk capital ɗinmu akwai intanet kuma in amma hukumar sadarwa ta ce rabin ƙasar ne ke da ƙarfin wannan zance ne sai dai ka ce girman na wani wuri bai kai na wani wuri ba amma ce dandalin yanar gizo ma fa ana iya shiga ciki a sarrafa shi a canza sakamako adam na so ya yi cuta ba inda ba zai iya zuwa ba lahira ne dai idan ya je ba zai dawo ba amma mun ɗauka cewa in dai aka yi shi cikin sauri bayan da za a yi idan akwai batattu masu gurɓata abu to ya kamata mu samu mutanen kirki da su kuma za su gyara na abubuwa shi ma dai tsohon ministan yaɗa labarin da sai da ya nemi ganin ya taka takarar shugaban ƙasa a zaben da ya gabatan da bai yi nasara ba farfesa jerry gana ya ce tunda dai siyasa ake ba da gaba ba to ya zama wajibi a yi amfani da na'urori wajen zaɓe da tattara sakamako a zaben shekarar 2023 da ya ce shine zai bada dama talaka ya samu abin da ya zaba ina ganin laifin national assembly ne domin a najeriya sun shirya inec kuma sun shirya sun ce lokaci ya zo za su amfani da su abin da jama'a suke nema kenan sannan kuma shine zai cece mu domin ba haka ba irin ababen da ake yi inda za a ja yi collation na ake burda na amma kwararru sun ce ai ana iya magudi a cikin wannan din ma in ma akwai ni ba san hanyar za a yi ba amma gaskiya da zai fi a bari cewa a yi wannan electronic voting daga can kai results direct to me shawara yanzu inda za a ji abin da mutanen Najeriya ke so a ba su wannan irin dama da za a yi electronic voting din in ba haka ba 2023 zai kawo muna damuwa don mutane suna gani ana shiri ne kawai a yi mahakuri da yawan yan siyasan da da su aka kirkiro jam'iyyar APC a Najeriya sun ce sun yi waccan tafiya ne don suna ganin kamar za a kawo yan ƙasa ci gaba sai dai kuma tun wasu yan jam'iyyar APC da aka kafa ta da su suka yi wayan zuken zare jikinsu da suka ce a gaskiya sun gano tafiyar ba riba tsohon ɗan kwamitin amintattu na jam'iyyar APC kuma tsohon Masauki masokilan tare Najeriya Honorable Nasiru Garba Dantiye na cikin masu yi wa jam'iyyar APC majalisun wannan duba. Wato ni abin da nake gani cewar ita APC mu an yaudare mu waɗanda muka yadda kan cewar matsalar Najeriya jam'iyyar PDP ce. Babu yadda za a yi ya zamanto cewar har zuwa yanzu maganar ana nan ana jita-jita cewar wancan shugaban na jam'iyyar pdp wanda aka ce shugaban barayi ne shugaban waɗansa ne ne babu security babu a ce har yanzu ana na ana zawarcinsa ya dawo jam'iyyar apc ya musu takarar shugaban ƙasa idan wannan mm, zawarcin ya zama gaskiya eh, jonathan ashe wannan dalilin da mutanen nan muka shiga a cikinsa muka yadda muka zo muka jam'iyyar apc idan na ce maka ina da na sani idan na ce maka shigo shigo ba zurfi aka mana to ni ina ganin gaskiya ban yi kuskure ba tun bayan kammala zaɓen zaben shekarar 2019 a Najeriya wasu 'yan kudancin Najeriya da suka yi nisa a siyasar suka fara shimfiɗa wata sabuwar hudu ba. Magana suke na cewa su fa a wannan tsari da ake tafiya an bar su ne suna ta faman gwaguyar goruba. A saboda haka zaɓe mai zuwa kawai a bar 'yan kudancin Najeriya su fito don rungumar zaben shugaban ƙasa in ko ba haka ba to sai dai ƙasar in za a raba. Wannan kuma shine abin da gaggan jam'iyyar APC da ke da mukami cikin gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari irin su Hajiya Naja'atu Muhammad ta kanan da ke cewa ba zai yiwu ba. Domin ta ce magana ta siyasa tarin tilin jama'a ke nema ba wai tsabar tsantsagwaran zari ido ba. Mu dai ba mu ci moriyar mulkin ɗan arewan ba. Mu muka fi cutuwa. Su suke amfana. Ko da wannan kashe-kashen da ake yi ban taɓa ganin su tana jajanta mana ba. Ba su ce ba amma suna ta zagin mu suna ta shugabanninmu suna nuna dole mu ba su mulki ai demokradiya ba haka take ba inda Kudi ita ce take da yawan arewa har mu mutu ba za mu ɗanɗana mulki ba. To saboda haka kai me na sama ya ci bare ɗan tsinko mu ina ma ruwan ɗan lahira ne da mutuwa so mu ba za mu irin wannan a arewa za mu ci gaba da neman Allah ka ba mu sahihin mutum tattalin arzikin ƙasa duk yana ku. yawan namu ma kuma shikenan sai mu ɗauka mu ba dan an yi mana me dan wasu daga cikin mu sun zama ƴan tsaki Allah ya ara mana rai da lafiya. tun bayan da gwamna Samuel Otom ya yi tumbuɗin tunkuɗo wasu kalamai da hukumar kula da kamar labaru ta Najeriya ta ce ba za su taimaki ƙasar ba, wanda wannan nema ya sa hukumar ta aike da takarda ga gidan talabijin na Channels ɗin da ya cilla waɗancan bayanai cewa kada ya ƙara irin wannan a gaba. Wasu 'yan ƙasa suka dinga yawo da ya ɗin yaɗa wa duniya cewa ai hukumar ta rufe wancan gidan talabijin kawai saboda tsabar gaba. Sai dai tuni shugaban hukumar ta kula da kamar labaru ta tarayyar Najeriya NBC Alhaji Balarabe Shehu Ilele ya ce a gaskiyar magana magana ba haka abin yake ba ban buƙaci lasin ɗin talabijin ɗin su ba wannan akwai za ka bi tukunna ka kira mutum ya yi bayani ka rubuta masa takarda ya amsa sai ka duba kuma ka ga abin da ya faɗan nan muna da laifi rukuni rukuni shi ne zai duba matsayin hukuncin da ya kamata ka yi masa kuma takarda kuka fara basu takarda muka fara basu kuma suka ansa takardun da muka basu to ai akwai cece ce da ake ta yi cewa eh, yawancin gidajen talabijin masu zaman kansu ne kaɗai kuke wa irin wannan gargaɗin da wasu ke ganin kamar bice da kulli kuke musu kuna neman hana mutane faɗin albarkacin baki ne yawancin gidajen yada labarai na gwamnati rake ke samu cewa suna bin ka'idojin aikin jarida ɗinsu to idan da waɗannan gidajen yaɗa labarai suna amfani da ƙwarewansu bai kamata su bari a yi waɗannan abubuwa ɗin ba manuniya manuniya manuniya manuniya Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki ɗaya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati tarayya ita babban boko haram. To duka duka kuma iyaka muryoyin da muka murgino muku cikin shirin manuniya kenan domin dama buhun namu na yau baki ba. Kuma a madadin maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da a ciki mukan dan ɗiba. Sai Mahmud Ibrahim kwarin jihar Kanan da kan kukkurɗa don kawo mana muryoyin da za su ɗora demokradiyyar mu a turba. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.